الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya gama fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a wannan lokaci mai albarka bayan sallar isha'i a wannan gari mai albarka garin birnin kudu a jihar jigawa nigeria kuma a gaban yan uwana masoya Allah masoya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci da muke cike da farin cikin gamuwa da junanmu don mun haɗu a kan kalmar Allah kuma don jaddada kalmar Allah ɗin a cikinmu <clears throat> kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar wannan wazi ne na musamman ƙungiyar jama'a jama'ar zalzabila wa islamu sunna ta shirya don girmama da karrama shugaban karamar hukuma na wannan local government ta birnin kudu alhaji magaji yusuf gigo wanda allah ya masa arzikin samun karuwa ta aure manhaji na ahlus manhaji ne da yake yana tafiya da shugabanni kuma yana mu'amala da su a bisa ma'aruf abinda yake na daidai yana kuma yi musu nasiha a kan abin da yake ba na daidai ba da mun haɗu ne mai nasiha kuma mu faɗakar da kuma addu'a ta musamman ga wannan aure Allah sa albarka cikinsa Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya ba wa uwar gida watakila da ta tsakiya haƙuri da duk wanda aka ɗora musu wannan babban kaya Allah ya ba su haƙuri shi kuma yin labai mai gida Allah ba shi ikon yin adalci kuma Allah ya ba shi ikon tashi asuba a kan lokaci ai yana bukata yin masa addu'a Allah ya saka da alkhairu. a yan wana musulmi kada ku manta babban makasudin abin da ya haɗa mu shine yan ta musulunci kuma aƙida ta musulunci ta haɗa mu mu nan da muke tare mun yarda cewa alkur'ani shine littafin mu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce za ta jagorance mu ita za ta ce mana mu yi ko kada mu yi ma'ana waɗanda suka haɗu a nan wurin mutane ne waɗanda suke kishin jaddada sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ana ce da su ahalin sunna to Allah ya jarabe mu a wannan lokaci mun fada cikin al'amura waɗanda suke ba su da daɗi fitintinu a addini fitintinu a cikin aƙida sababbin abubuwa suna ta ƙullowa wani ma ba za ka gan shi ba sai dai ke ta jin sautin sa yana ta bala'i amma ba zai fito a gan shi ba a zagi wancan al'anci wannan a tsine wannan albarka a cewa ne ya iya a cewa ne bai iya ba kuma amma duka kowa sai shiga rigar sunna ya ce shi ma'adar sunna ne to akwai bukatar mu gaya wa kanmu wai mai sunnan nan kuma suwaye ahalin sunna din nan kuma irin wannan muhadara ko irin wannan nasiha ko irin wannan faɗakarwa wajibi ne malamai lokaci bayan lokaci su rinka yi wa mutane bayani wai suwaye ahalin sunna kuma me ake nufi da ahalin sunna don saboda a rinka bambancewa tsakanin wato zare da abawa kuma a gane waye ahalin sunna na hakika na gaskiya waye kuma ya ɗauki rigar sunna ɗin ya yafa kansa alhali yakar sunna yake kuma yana yakar masu da'awar sunna yana yakar waɗanda kaɗan ka ce an zubar da jininsu akan wannan sunna sun mutu akan da'awar sunna amma mutum zai zuwa wani gari yana da'awar sunna kuma yana la'ancin su ko yana zagin su ko yana ɓata su sannan kuma yana da kyau musamman hajji musamman da tsari za mu rayu a kai a cikin addininmu wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske da haka nake so ne amfani da wannan lokaci gajeri na ce a ɗan uwa shaman da local government na birnin kudu local government jihar jigawa murna mu yi amfani mu yi bayani wa 'yan uwa musulmi dangane da wannan aƙida da ta haɗa mu ita ce aƙidar ahlus sunnati wal jama'a jama'a abu na farko idan aka ce sunna duk wanda yake sunna to ya kamata ya kyamaci bid'a in dai mutum ya ce yana sunna to ya kamata ya zama baya san bid'a zan zo ne bayani akan bid'a rabarabin bid'a da illolin bid'a a cikin al'umma amma abu na farko da ya kamata ka gane a matsayinka na musulmi almutamassiku bil kitabi wa sunnati to dole ne ya zamanto tujanibul bid'a kana nisantar bid'a kana gudun bid'a baka mu'amala da bid'a menene bid'a ihdathu shay'in fid din ko ihdathu amrin fid din ala ghairi misalin sabiqin mutum ya kirkiri na abu a cikin addini ba tare da wani misali da ya gabata ba mana a kawo wani abu da riga irin ta addini kamar da zamu kawo misalai ga wasu abubuwa nan da mutane suke ce da sunan ibada a zahiri an maida su akwai lada an maida su akwai falala an maida su mai yi ma kamar yana da wani matsayi na daban amma kuma ba su da asali daga ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka duk ahlus sunna wanda ce yana bin sunna to dole ki shiyanci bid'a dan ita sunna ita ce kishiyar bid'a malamai suke ce a sunnatu tuqabilu bid'a sunnar da muke magana anan shine sunnar da take kishiyantar bid'a sannan ana cewa ahlus sunna wal jamaa al jamaa kuma tuqabilu al furqa wato jama'a a haɗu wuri guda manufa wuri guda da'awa da kitabu wa sunna ala manhaji salafil umma Alƙur'ani, da hadisi kuma a rinka yi a bisa manhaji na magabatanmu na kwarai sahabbai da tabi'ai da tabi'ai tabi'ina to waɗannan jama'a ɗin to suna kishiyantar rarrabuwar kai to tuqabilul bid'a al-furqa wannan tafiya ta mu ba ta son rabuwar kai ba ta son watsewa ba ta son bajewa ba ta son rarrabewa kenan duk wanda yake wannan da'awa to ya kamata ya yi kokari ya goyi bayan duk abin da zai hada kan mutane ba wai abin da zai raba kan mutane ba kuma wannan shine ake nufi a cikin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa da suke magana akan luzumu aljama'a da kuma annahyu an tafarru lazimtar jama'a da kuma hani akan rarrabuwar kai wannan shine abinda turjumanul qur'an yake nufi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu a cikin wato anhuma a cikin tafsirin fadin Allah tabaaraka wa ta'ala yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh Allah ya ce yawma tabyaddu wujuh ranar tashi alkiyama ita ce ranar da wasu fuskoki za su yi haske wa taswaddu wujuh wasu fuskokin kuma za su yi baki kirin kalmar tabyaddu wujuh ibnu abbas yace yawma tabyaddu wujuh ahli ce, ranar kiyama ita ce ranar da fuskokin ahli sunna za su yi haske wal jama'a wa taswaddu wujuh ahli bid'i ahli wal ranar kiyama ita ce ranar da fuskokin yan bid'a da yan raba kai za su yi baki irin kamar yadda wannan bayani ya zo a cikin tafsirin ibn kafir karkashin wannan aya da ta zo cikin suratu ali imran ahlus sunna sune mutanen da suke riko da sunnar annabi suke riko da hadisin manzon Allah suke riko da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda kaga ahlus sunna to baya wasa wajen riko da magana da annabi ya ce da zarar an ce masa annabi ya ce to zaka ga ya miƙe ya karɓi wannan zance idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami da haka idan annabi ya riga ya faɗa kawai gaskata magana manzon Allah ake yi da ya ce sai a ɗauka a yi to wannan shine sifa ta ahlus sunna baya jayayya akan magana annabi baya cewa a'a mu ai haka muka tarar da gargajiyar mu muna yi baya cewa a'a mu malaman mu basu koya mana wannan ba baya cewa a'a mu a garin mu ba a wannan baya cewa a mu kungiyar mu bata koya mana wannan ba shi ahlu sunna na kwarai mai bin manzon Allah na kwarai ana ce masa annabi ya ce to kawai ɗauka yake yi yayi aiki da shi matukar wannan zance ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka malamai Allah ya musu rahama sun yi bayani daga cikin sifofin waɗannan bayan Allah na kwarai cikin sahabbai da waɗanda suka bi su wa man salaka sabilahum fil i'tiqadi wal qawli wal amal da wanda suka bi hanyar su wajen aqida da kuma zance da aiki gabaki daya ladina istaqamu ala ittiba'i wa janabu al ibtida sune waɗanda suka tsayu akan biyayya ga sunna biyayya ga shari'a biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan kuma suka nesanci dukkan wani abin da za a kirkire shi waɗannan mutane su ne mutane da za su wanzu su ne masu rinjaye a duniya ko su ne almansuruna wanda Allah zai taimake su ila yawon kiyamata zuwa ranar tashi a kiyama bin su ne shiriya saba musu shine bata ahlu sunna suna riko da ainihin wato magana annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai kamata ga mumini namiji ba bai kamata ga mumina mace ba idan Allah ya ce ko annabi ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idan Allah da manzon Allah idza qada Allah wa rasuluhu amran da Allah da annabi suka yanke hukunci akan wani abu to ba su da zabi ba sa cewa mu ga abin da zamu bi kenan alamar dan bid'a shine za a ce masa Allah ya ce annabi ya ce ce ah, ga abin da suka saba suna yi inna wajadna ana ala umma wa inna ala asari muqtadun ko inna ala inna wajadna ala aba'ana mun tarar da iyayenmu kamar haka suke aikata mu ma haka mu aikata ba a kafa hujja da abinda iyaye da kakanni aka tarar suna yi suna iya yin daidai suna iya kuskure awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun qur'ani yace yanzu ko da iyayen nan nasu ba su hankalta da komai ba kuma ba akan shari'a take ba ba akan shari'a suke ba sai mutum ya makale ya ƙiya bi ƙur'ani ya ƙiya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙiya bi magana Allah sai ya zo ce shi abin da ya tarar da iyaye da kakanni suna yi shine zai yi riko da shi to ahlu sunna na kwarai yana fifita magana annabi akan magana kowa ya fifita magana manzan Allah akan magana mahaifin shi ya fifita magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan magana shugabansa ya fifita magana manzan Allah akan magana surikinsa ya fifita maganar manza Allah akan maganar matarsa akan maganar ɗansa akan maganar hamiminsa masoyinsa badaɗinsa abokinsa ahlu sunna yana ɗaukan magana annabi ita ce lamba ɗaya haka zaka gani a fuskarsa haka zaka gani a mu'amalarsa haka zaka gani a aikinsa so kowa ya kamata ya kokari ya gyara ainihin aqidarsa idan an ce ahlus sunna da farko ana nufin salafu hadhihi al-umma magabatan wannan al'umma tun daga sahabbai tabi'ai tabi'an tabi'ina wanda suka biyo su da kyautatawa ila yawmiddin ma'ana salaf waɗannan su tabi'ai ai sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina su ne salaf to su tushen ahlus sunna min as-sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin kuma yadda kullum idan za a yi addu'a ake cewa su ne allazi na shtama'u alal kitabi wa waɗannan gaba ɗaya da na gaya muku sun haɗu akan alƙur'ani sun haɗu akan sunnan manzo Allah sallallahu shari'ar su ita ce alkitabu was sunna ya ayyuhal ladina amanu a atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum atiiu Allah wa atiiu ar ku bi Allah ku bi wanzu Allah kaga alkitabu was sunna ta zo wa ulil amri minkum ku yi biyayya ga shugabanninku fa in tanaza'tum fi shay'in abla ibn abbas ji al ulama malamai suna cikin shugabanni salafin suna cikin shugabanni masu mulki da jagoranci suna cikin shugabanni ku yi wa malaman ku biyayya ku yi wa sarakunan ku biyayya ku yi wa shugabannin ku biyayya wannan aƙida ce ta musulunci kada a saba musu kada a ɗauki makami akan shugaba kada a ɗauki bindiga akan shugaba kada a ɗauki abun harbi akan shugaba kada a yi fito na fito aƙidar ahlus sunna ta saba wa aƙidar fito na fito ta saba wa aƙidar khawarijawa ta saba wa aƙidar ɗaukan makami ta saba wa aƙidar ƙone-ƙone ta saba wa aƙidar kashe-kashe a aƙidar alusunna, sunna sunna ba sa kashe wani ba sa kira a kashe wani ba sa ƙona gidan wani ba sa harba wani ba sa yanka wani a suna yin nasiha ne da haka ya kamata mutane su gane suwaye ahlus sunna ahlus sunna masu bin alkur'ani ahlus sunna masu bin sunna manzan Allah ahlus sunna masu yin addini irin na annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna masu kira da da'awa da akan addini da lalama ba masu amfani da makami su fito da shi su yaƙi wasu ba wanda wannan ba tsari ne na sunna ba da haka yana da ke yin mu gane su wane ne ahlus sunna na gaskiya su wane ne ahlus sunna na hakika. don haka Allah wa ati'ur rasul ƙur'ani ne ku bi Allah ku bi manzon Allah wa ulil amri minkum shiwa gabanin ku musu da'a aka ce ku bi su ku musu da'a illa an tarau kufran bawa'a sai in kun ga kafirci karara a fili an ce kuma sai kun aikata wannan kafircin kamar da ce kar a yi karfe sallah ko a zo a ce dole kai shirka ko a zo a ce kai kaza to wannan ba za ka yi da'a ba dole ka tsaya ka bi abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kuma ya kamata ahlus sunna ku gane cewa ba a taba yin rayuwa babu shugabanci ba dole mutane sai sun samu shugaba ya dai shugaban ya zama musulmi ko da ba musulmi ba kuwa da zai yi a ce a zauna mutane wato su zauna ba su da shagowanci ba la yasluhum na safauda na sarata lahum wala sarata lahum idza jahaluhum sadu wani yace mutane ba za su samu salaha mutane ba za su zauna ba lafiya ba matukar ba su da jagorori sannan kuma su gane in za su zaɓi jagorori kada su zaɓi jahilai ba su da jagorori idan jahilai ko idan wawaye a cikinsu su ne suke jagorantarsu wannan wani abu ne mai muhimmanci kwarai kwarai da gaske da haka su ne salafu hadhihi umma muna koyi ne da sahabbai muna koyi ne da almajiran sahabbai tabi'ai muna koyi ne da tabi'in tabi'ina duk inda dan sunna yake to qur'anin yana fassara shi ne kamar yadda sahabbai suka fassara qur'ani kamar yadda tabi'ai suka fassara qur'ani kamar yadda tabi'in tabi'ina suka fassara qur'ani shi yasa dukkan littattafai na sunna na ahlus sunna na tafsirai zaka ga suna mai da hankali akan tafsirin da magabata suka yi wa qur'ani ko ma cikin ibnu kasir kaga maganganun sahabbai da tabi'ai ko ma cikin ibnu jarir al-tabari kaga maganganun sahabbai da tabi'ai da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jama aya a kawo maka hadisi a kawo maka abin da sahabbai suka fahimci wannan aya dan a nuna maka addinin musulunci ana yin sa ne irin na sahabbai irin na tabi'ai waɗannan mutane su ne khairun nas da manzon Allah ce khairun nas qarni thumma alladhina yadunahum thumma alladhina yadunahum mafiya alherin mutane su ne wanda suka yi rayuwa a zamani na sannan wanda suka biyo su da kyautatawa sannan wanda suka biyo su da kyautatawa da haka ya kamata mutane su gane cewa wannan da awace sunna da awace da take girmama manya da awace da take girmama magabata da awace da take girmama sahabbai da awace da take girmama tabi'ai da awace da take girmama manya-manyan malamai shekul islam ibn taymiya ibn al-qayyim da sauran manya-manyan malamai waɗanda sun yi buruzi sun yi fice a wajen yi wa addinin Allah hidima alama ce ta ɗan bid'a Kage yana kiran irin waɗannan malamai na la'antar su ko yana zagin su ko yana ɓata su ko yana sukar su alama ce ta ɗan bid'a ko da ko ya tsaye da gemu ko ya dangala wando ko ya ce shi ma sunna ne in dai ka je yana kiran malamai magabata na kwarai yana la'antar su yana tsine musu yana bata su yana cewa su ba su iya ba to ka sani wannan wallahi ya shiga riga ne da sunna wani bawan Allah yake ce mu wata rana ya je sallar juma'a a masallacin garin su amma imamu yana cewa shi ahlus sunna ne da yazo hudu ba da gaba ɗaya imamu bukhari ya zaga da imamu malik gaba ɗaya hudu ba a zai mutane bini-bini a zuwa ce wai buhari ya ruwaito wai maliku ya ce wai kaza gaba ɗaya hudu ba sa abin da ya ta yi ya ce malam kamar ɗauki sallaya ta tafi na ce ai da ma ka haɗa sallaya ta ka tafi Don ba bayan mutumin kirki ka ba duk mutumin da zai zo yana addini yana zagin imamu bukhari yana zagin imamu malik yana zagin imamu Musulmi yana zagin imamu shafi yana bata su yana cewa su masu iya ba wallahi azimu ba daidai ke ba dan bid'a ne tantiri kurin ya shiga riga ne ta sunna dan ya yaudar mutane da haka wannan aƙida ta ɓata malamai ta zagin malamai ta cin mutuncin magabata nuna cewa ba su iya ba wane wane shi ya iya da ainihin wato nuna wato kuskurensu da laifuffukansu a manta da ayyukan alherin da suka yi a binne alkhairan da suka yi ta yi a ta bankaɗo kurakuransu wannan ba da awace ta sunna ba kuma ba da awace ta kware ba da haka fatanabbahu ku ku faɗaka ya ko yan uwana musulmi da haka kuma riko da alkitabu was sunna alama ce ta waye ne ahlus sunna za ga yana yana mai da hankali akan alqur'ani sunna su ahlus sunna duk inda suke za ga suna karantar da qur'ani a masallatansu suna yin tafsiri a masallatansu suna karantar da hadisai a masallatansu suna mai da hankali dangane da dora mutane akan alkitabu was sunna ba wai su dora su akan mafarki ba ba wasu tsora su akan tatsuniya ba ba wasu tsora su akan ra'ayi ba akwai waɗanda kullum abin da suke tsora mabiyansu malam wani ya ce wali wani ya ce shehi wani ya ce a'a akaram kalla da ce musu kai a waliyin waliyai shine annabi Muhammadu ya ce shehun shehunai shine manzo Allah ya ce duk wata magana da ka sani ana gwara ta ne da magana annabi sallallahu alaihi wasallama idan ta yi daidai da ta annabi abita idan ba ta yi daidai ba a ajiye ta haka imamu malik ya ce rahimahullahu ta'ala babu wani mutum da zai yi wata magana ba ce sai an ɗauko maganar sa a duba ga ta dace da ta annabi ko bata dace da ta annabi ba da haka ku kula ku gane saboda al'amura suna canjawa lokaci yana canjawa al'umman ma suna canjawa Allah tabaraka ta'ala ya umarci bayansa muminai ya kuma kwadaitar da su akan su haɗu akan jama'a ma'ana su haɗa kai wato kada su rarrabu kuma a samu at-ta'awun taimakekeniyar juna lalle ne wannan da'awa tana kira akan me taimaka wa juna a taimaki gajiyayye a taimaki mai rauni a taimaki wanda yake cikin bukata jama'a ba addini bane ba aqida bane kurin masu halin mu je su yi ta gina kansu su gina gidajensu su gina 'ya'yansu su gina gangan jikin su manta da damansu da na hawan ɗinsu su manta da danginsu su manta da 'yan uwansu wannan da'awar tana kira akan al taawun taimakekeniyar juna tana kira akan al-ukhuwa wato in uwantaka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa Madina abin da ya fara kullawa tsakanin sahabbai shine al-ukhuwa sai ya ɗebo sahabbai 'yan makka sai ya hada su da sahabbai 'yan madina sai ya ɗauko talakawa sai ya hada su masu kuri ce kai wani abokin ne suka karɓi wannan 'yan kwantaka don ya nuna musu da'awar mu ta sunna tana tafiya a kan taimakon gajiyayye shi sa alhamdulillah duk inda gama sallatai na sunna za ga ana raba taimako a sallah ga gajiyayyu ko marayu ko kuma ana yin kwamiti ana taimakawa masu rauni ko idan wani an kwantar da shi a asibiti bai da lafiya a je gaishe shi a dauki nauyin asibitinsa ko idan wani an kore shi a gidan haya a nemi taimako a masallaci a rufa mai asiri ko wani idan an koro ɗansa a makaranta ka ga an tallafa masa an agaza masa to wannan shine addinin to wannan shine da'awar jama'a ba yawan karatun qur'ani ba ba yawan salatin annabi ba ba yawan wa'azi ba taimakon mutane wannan taimakon mutane da yanzu yake rauni a cikin al'umma wallahi shine tushe a cikin da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majalisin sa ba majalisin ilimi ne kadai ba majalisin karatu ne majalisin ilmantarwa ne majalisin taimakon gajiyayyu ne majalisin taimakon marayu ne majalisin taimakawa wanda suka kasa biyan bashi ne a biya musu majalisin ɗaura aure ne majalisin sulhu ne majalisin jawo raunana ne a agaza musu da haka duk tafiyar da za a yi ta sunna idan dai bata mai da hankali akan duba gajiyayyu ana taimaka musu ba to wallahi da sauranmu wannan ta sa yau abin bakin ciki ga shi nan ana mana wulakanci a ƙasar nan idan ka je asibitoci sai ka tarar da taimako da ake kaiwa asibitoci yawanci ba ƙungiyoyin addinin musulunci suke kaiwa ba ka je ka tarar da bencin zama sai ka ga kaza kaza church catholic church wace ce church wane ne church duk su suke kaiwa idan ka je akwai masallacin da taimako aka kai musu a gidan kurkuku ne butocin ma daga coci aka kawo tabirman da za a yi sallah daga coci aka kawo musu akwai inda aka je gidan kurkuku ne tanki da ake ba wa inmates ruwa yan kurkuku ake ba su ruwa wata coci ce ta je gina ina masu kudin musulmi ina kungiyoyin addini ina kuke ga sunan suna bin mu cikin ƙauyukanmu suna yawo da motocin magani suna raba wa talakawa magani suna kiristantar da su suna bin mutanenmu a ƙauyuka suna raba musu injin niƙa a je ƙauye a tarar da maguzawa a ba su injin niƙa a da su kiristoci kuna nan kuna kwanci kuna hawa motoci masu tsada kuna hawa babura masu tsada kuna auren jajayen mata kuna kaza kuna kaza kun bari ana ana tararake ku kuna gadara kuna da masallaci kaza masallaci kaza masallaci kaza amma a cikin ƙauyukan ku duk an fi garfin ku a jihar Kano akwai ƙauyen da muka je zamu yi da'awa wa'azi muka je zamu yi maguzawa ne suka ce nan ba garin ku bane muka ce ku duba lambobin mu duk ku gani lambobin motar kan suka ce ba garin ku bane ba garin musulmi bane nan suka ce kuna ina suka ce rabonmu da jin musulunci tun lokacin sardauna wallahi aka suka gaya mana sardauna wannan shugaban da ya sardauna mai rawanin nan da ya sardauna mai babban rigar nan sardauna mai zuwa ingila da babban riga sardauna mai zuwa gurin sarauniyar ingila da rawaninsa sardauna ba irin shugabanni yanzu ba da mutum zai tafi kasar turawa sai ya cire kayansa na al'ada ya je sa kayansu can ka tafi da dogon rigar ka da babbar rigar ka ka nuna kai ma kana kishin al'umma ka da jama'ar ka ce suka ce rabon da musulunci tun wannan lokacin wani bawa Allah ya je inji irin eh, rijiyar na irin tabar tsatsai zai buga ruwa pap ya sha sai wani ya zai ce kai dakata a ƙauyukanmu ne na kusa kusa ba nesa ba ya ce ba za ka sha ruwan nan ba sai ka ce za ka sha shi ne da sunan yesu almasihu ya ce mai kace ya ce wallahi wannan rijiyar ta yesu almasihu ne yace ce ka ambata ka sha ba ka tafi ka mu wuri muna ina mu musulmi to wannan addinin ya ginu akan da'awa ya ginu akan taimako yau mutanen nan da suke waje ƙauyukan mu rigunan da za su sa tsofaffin riga fa ake neman taimako a masallacin juma'a a ce jama'a ba da tsofaffin kaya za mu je wa'azi ba ma iya yi a kurkukunmu kurkukunmu da muke da su gidajen kaso da muke da shi a cikin jihohinmu da local government ɗinmu an fi mu zuwa ana ba su taimako muna ina da haka ya kamata ku sani wannan da'awar wannan aƙidar ku akwai taimako a cikinta magana a zauna haka a yi tawazi ba a taimaka mutane a'a dole sai da tallafi dole sai da agaji wani bawan Allah ya zo ya samu manzon Allah ya ce halaktu halaktu na halaka yace wa ma ahlakaka me ya halakar da kai Ya ce ka'atu a ala imra'ati tifi ramadan na afkawa matata a cikin tsakiyar wata ramadana annabi ce akwai kafara a kanka azumin ka ya kare za ka yi azumi 61 har da wannan ranar da ka karya ya ce ya layi mutumin da ya kasa azumin wata ɗaya shi za a jera masa wata biyu ya ce aida zan iya wata ɗin da na kammala da ban yi wani abu ba ya ce ba zai iya azumin nan ba annabi ya ce to za ka ciyar da sittina miskina za ka ciyar da miskini sittin abincin yini guda guda guda guda mutum sittin ya ce ya rasulallah ba da hali wallahi ba da abincin da zan ci da mutum sittin allah ya sani a wannan garin madina karab katab abincin da zan ci a yi nema shi ne tashi hankali na ka san mai annabi ya ce ya ce zauna da ni ne da kasance ce tashi ka babu guri talakan banza talakan wani a'a annabi ya ce zauna Allah ne kawo to wannan shi ne da'awa kuma Allah ya kawo ɗin ana nan sai ga wani ya kawo sadaka taimako na abinci kwando guda sabai suna murnawa da suke za a taimaka musu kaji zuwa suke su zauna ya taimaka musu shi bayarwa yake shi ba riƙewa yake ba manzo Allah sallallahu aka ce laula tashahhudu lakanan na'uhu na'am da ba dan cewa ashhadu an la ilaha illallah ba da lan annabi na'am ne gaba ɗaya ba cewa la a a baya bada ya duba nan gefe ya duba nan yace ina wannan mutumin da yace ba shi da abin da zai ciyar da miskinai guda sittin ya ce gani ya rasulallah ya ce zo ka ɗauki wannan ka tafi ka je maza ka ciyar da su ka sauke nauyin azumin da ka yi na kafara ya ce ya rasulallah a'ala afkara minni yanzu wannan abincin zan ɗauka in nemi wanda ya fi ni talauci ne a madina yau ai mu ne talakawan ai in an zo rabon ma mu ake bawa kurin annabi ya dariya kamar yadda yanzu ka yi dariya ya ce ɗauki gaje ka cinye ya cinye abincin kuma ka fara ta tafi kenan don allah malam yaya za su kyamaci sunnarsa wani ya zo ya ce ka taimaka mun ka taimaka mun ya ce ka gara umar nan daga nan iya ganin ka kora suka tafi da su garin ku ya ce ya rasu da kar amin izgilanci ya ce ni na baka ka hada ka tafi da su ya dauki sanda yana korawa ya gaba a ce da shi dawo ba malam raƙuma ne iya ganinka annabi ya ce kora ka tafi da su kai ɗaya na kai ai yana zuwa garin su ce jama'a na taho daga wajen mutumin da la yakhshal faqra baya tsoron talauci ku je ku ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi ku je ku kalma shahada yanzu wannan aya ce ta musuluntar da shi hadisi ne musuluntar da shi aljihu da aiki ta haka akwai wanda ya da bukatar laspikan ka ko ayar ka ko hadisan ka wallahi ya kamata mu gane ya kamata mu modernize wannan da'awa wannan karantarwa ya kamata mu tsara ta mu gyara ta kar ka dauka qur'ani ka ta karantawa hadisi ka ta karantawa akwai mu'amala akwai aiki akwai kaza akwai kaza akwai kaza taimako din nan yakan sa mutum wallahi ya bar mummuna aqida su wani bai bukata aya ko hadisi tsabar tallafi da kake bashi zai zo ya bi sunnar tsabar agaji da kike masa zai zo da addini zai ce wannan addini ne ce muku addini ne na agaji so ya ku yan uwana ku gane yana daga cikin wannan da'awa shine kulawa da gajiyayyu manzo Allah yana kulawa da gajiyayyu a wurin sa matattaran fakirai take yanzu ahlus sufa din nan talakawa miskinai ahlus sufa da fuqara'ul muhajirin wal ansar gaba daya a gidan annabi suke sallallahu alaihi wa sallama shi ke taimaka musu idan an kawo bayar yake alaihi salatu wassalam baya jin tsoron talauci taimakawa yake da haka su abubakar sai suka koya su umar sai suka koya ba da hadisin kaɗai ko da ayan ba akwai taimako wata ranabi ya ce a taimaka a taimaka a taimaka abubakar ya tattara ya tafi ya je tattaro gaba ɗaya abin da ya mallaka ya kawo ya ce ya rasulullahi ga sunan da nan da gonaki na da guri na kaza na ba wa Allah manzo Allah ya ce da shi me ka wa iyalinka ya ce ya rasu na bar musu Allah da maza Allah annabi ya karba yi godiya ya yi godiya ya yi godiya sai ga Umar ya taho da rabin dukiyarsa ya ce ya rasulullahi wannan rabin duk abin da na mallaka ne yana gani ya fi kowa aka ce to abubakar ya ba da duka gaba daya ya ce kai wannan mutumin daga yau na daina musabaka da kai kafa karfi na sayyidina usman bin affan an yi yunwa an yi talauci an yi bukata a madina yayyo odar abinci ana cikin fari manya-manyan 'yan kasuwa na wannan lardi suka kewaye kayan abincin da usman ibn affan ya shigo da shi daman dan kasuwa ne businessman ne mai odar kaya daga waje ya shigo da shi gida sai da abubakar kuma tsumma kun ga kaya din nan to shi kwararre ne wajen sai da tsummo kara da kaya da yanin duka sana sai da abubakar kenan ali bin abi talib kuma ya tabbata hadda ko ya je yayi a kasuwa umar ibn khattab shi kuma kasuwa yake shiga ya kasa kaya kamar yadda zaka ce a sai kaza a sai kaza haka umar yake zuwa yake shi yasa ya zo a cikin hadisin bukhari yace kunna na tanawabun nuzula inda nabi sallallahu alaihi wasallam ana wajarun li min al-ansar mun kasance muna canjin zuwa gurin annabi sauraron hadisi ni da wani makoci na mutanen madina yau in tafi kasuwa in kasa kaya gobe in zo gurin annabi makoci na ya tafi kasuwa yau in zo kasuwa makoci na zo gurin annabi ya ji mana hadisi ka duba zuwa wurin annabi sauraron hadisin ma sayyidina umar canji suke yau ya je kasa kaya yi kasuwanci kaga ashe sahabban nan sun nemo kuma sun taimaka sun agaza sai na usman aka zo aka ce kayan shi dubu kaza ya ce albarka dubu kaza ya ce albarka yan kasuwa suka zo suka yi ta ya ce albarka sai suka ce da shi muna shaida maka duk kasan nan ba wanda ya ce sai kayan nan sama da farashin da muka saya usman ya ce wallahi ina da wanda ya sai kayan nan sama da yanda kuka taya suka ce a ƙasar nan ce kwarai kuwa suka ce babu shi ba wanda ya isa sai kayan sama da haka yace ya ku talakawan madina ku je ku bilayi layi a je a buɗe wannan kaya gaba ɗaya a raba shi sabilillah inna Allah hashtara min almu'minina Allah ya saya daga mu'minai rayukansu da dukiyoyinsu gaba ɗaya yace wa 'yan kasuwan nan Allah ne ya saya a wurina cinikin Allah ya fi na da haka wannan kaya a raba shi gaba ɗaya saboda Allah kaga taimako da haka mutane ne masu taimakawa mutane ne masu agazawa sai na bakar wata rana kafirai sun zo za su yi rashin kirki za su yi zagi za su yi la'anta za su gaya wa annabi bakar magana za su gaya wa sabai bakar magana suna leƙowa sai suka hango abubakar a zaune suka ce kashi da ba dan wancan dattijan da yake cikin mutanen nan ba da mun musu kaza mun musu kaza amma ba za mu iya musu rashin kirki ba saboda tun a jahiliya ba musulunci sai na abubakar yana babu taimako da aka suka juya suka tafi jama'a irin waɗannan abubuwan dukansu ya kamata mu san da su mu rinka taimakon na kusa da mu mu rinka agazawa na kusa da mu amma yau abin da ke damu mu shine in mun samu ba ma iya tuna namu sai waɗanda ba mu ba su in sun samu nasu ke tunawa yanzu wanda ba kai ba abokanan zaman waɗanda ba musulmi ba duk wanda ya hau wata kujera ta mulki wallahi kafin ya gama shekarun da zai yi Allah kaɗai ya san ‘yan uwansa da zai tara a gindinsa Allah kaɗai ya san abin da zai shuka a wurin Allah kaɗai ya san hanya da zai yi wa mutanensa amma mutanenmu ina sai kaɗan daga cikinsu mantawa suke yi idan su rufewa su yake yi saboda sun samu dama ba ga shi nan yanzu ba sun zo kun ja su kun taimaka musu waɗanda suke ba musulmin ba 'yan arewa da aka ja su aka taimaka musu yanzu su suka fito suke zagin musuluncin a fili ƙarara wanda kuka ja su a gwamnatocinku kuka ba su Shi kuka ba su sha kuka ba su manya-manyan matsayi suka tara kudi suka tara arziki yanzu ba sa tsoron ku sun fito fili su yi rubutu a jarida su zage ku akan harkar siyasa su fito su yi magana su yi mitin a fili a ɗauki hotonsu da bidiyonsu su zage musulunci su zage 'yan arewa kuma alhali 'yan arewa suka yi musu gata alhali yan arewa suka ja su jiki su suka taimaka musu ba su taimaka yan uwansu ba sun taimaka wa ga cin su ƙarfan ƙafa sun zama musu abokanan gaba kuma suna nan suna yaƙar su kuma ba sa jin cewa bari su ga musu kafa la yarqubuna fikum illan wala zimma ba daga kafa to ya mutum zai zo ya samu dama bai taimaki na kusa shi ba wani yana zargi ai wane da ya hau mulki ai danginsa da yan garinsu da yan uwansa ya taimaka to wa zai taimaka sai ya taimaka wa bare sai ya taimaka wa waye a ai alama mutum yana da hankali ne kowa ya jawo na kusa da shi kusa da shi ya taimaka masa ko sadaka aka ce ka fara ba na gida ko zakka ka fara bada da danginka ta fulada sai a ce wai ana aibantawa ne wajen ya taimaki 'yan jiharsa ko 'yan garinsa ko 'yan ƙauyensu ba wani aibu a cikin ba laifi ba ne kuma za ka zo ne kai taimaki wanda kake ganin zai taimake ka ba wanda zai zo iyaƙe ka ba da ka ya ku yan uwana wannan babi na taimako a wannan aƙidan mu na yi faɗaɗa bayani ne a kansa don ku gane muna da rauni wallahi mun sha samun musulmi ya ridda ya ridda wallahi ya ridda ya bar musulunci saboda ya kasa samun tallafi ko jiya akwai wanda ya kira ni wallahi musulunci ya bari asibiti aka je aka same shi ya sha jinyarsa yan uwansa ba su taimaka masa ba babu wata ƙungiyar da taimake shi ta musulmi babu wani yan uwansa suka suka taimake shi ya kasa warkewa yana nan sai gashi waɗanda ba musulmi ba sun zo zagaye a asibiti suka ce me matsala ka yace kaza me larura ka kaza ya musu lissafi suka ce to za mu taimake ka haka warke amma da sharadin zaka dawo addini mu yace kwarai kuwa haka suka taimaka masa suka biya mai kudin gado suka biya mai kudin aiki aka gyara masa kafarsa aka gyara masa kaza suka biya mai kudin magani suka ce to za mu mai da kai gari kaza suka mai da shi gari kaza suka ba shi jari suka canja masa kalmar shahada suka mai da shi kafuri suka mai da shi kai masa aure suka masa kaza yana tare su yana musu hidima yanzu ya farka ya dawo yana so ya dawo musulunci ya ce tashi hankalinsa in ya dawo ina zai samu gidan da zai zauna tashin hankalinsa in ya dawo ina zai samu sana'ar da zai tashin hankalinsa in ya dawo ina zai kaza jama'a ya kamata mu gyara kuma mu kula da garurukanmu mu kula da gidajenmu mu kula da ƙauyukanmu ku riƙe wannan gaba ta farko sannan magana ta haɗin kai lalle ne mu haɗa kawo kanmu duk lokacin da ake so tsuntsiya ta yi shara da yawa mai kyau to a haɗa ta wuri guda sai a share masallacin nan yanzu amma in ka raba tsuntsiyarka mai kwaya ɗari biyu ka watsa ta kace da kwaya bibbiyu bibbiyu uku uku za ka share masallacin nan ina jin za ka gama yinin nan baka gama share masallacin nan ba me yasa saboda ka raba su sun raba ku za su yaƙe ku ku haɗa kawo kanku ya ko musulmi duk lokacin da kuka haɗa kawo kanku to kuna da ƙarfi dole ne a samu saɓani fa a tsakanin harshe da haƙori ma ana samun saɓani tsakanin wancan hannun da wannan ma ana samun saɓani wani lokacin mutum ya ciji harshensa tsakanin ƙani da wa ana samun saɓani tsakanin uba da dama ana samun saɓani to ya za mu yi ce wai muna tare ba za mu saba ba dole za mu iya saba amma sai mu haƙuri mu haɗu kan wata manufa guda ɗaya babu abin da yake cutar da mu irin rarrabuwa da watsewa ba mu da haɗin kai ba mu da kishin mu. ba mu da kishin al'ummanmu yanzu binciken da aka yi daga cikin waɗanda suka fi kowa 'yan ƙasar da suka fi kowa ƙin ƙasarsu su zagi ƙasarsu akwai 'yan najeriya a ciki wani research ne aka yi bahasi ne aka yi research ne aka yi daga cikin ƙasashe a duniya mutanen ƙasar da suke ƙin ƙasarsu suna cikin ƙasarsu suna tsine mata suna cikin ƙasarsu suna ƙinta suna cikin ƙasarsu suna musu suna mata zagon ƙasa suna cikin ƙasarsu suna ɓata ta akwai ɗan najeriya ciki kuma ɗan gaba-gaba da ka da mun tashi ba mu da aiki sai mu zagi mu sai mu ɓata mu kamar ma abin alfahari ne ma mutum ya zo ya kata kata da ƙasar amma wallahi ka je ga inda aka ci gaba daga firamare nazare ake koya wa yaro son ƙasarsa son jiharsa son kazaɗinsa da ƙasashen musuluncin da wanda ba na musulunci ba barin buga muku misali guda ɗaya sudan kun ga sudan yan uwanmu ne baƙaƙe afirka amma larabawa ku duba halin da suke ciki mun fi su wadata alhamdulillah amma ɗan sudan ɗan sudan a duniya ba a gaya masa akwai wata ƙasa da taɓa ƙasarsa ba ko a makaranta ko a darasi ko a jaraba ko wani abu ana nuna masa ƙasarsa ita ce a gaba ana nuna masa ya zama mai kishin ƙasarsa ya taimaki ƙasarsa ya taimaki al'ummarsa ba wai ya karya ta ba wata rana wani ɗalibi sun zo suna magana da ɗalibi ɗan sudan ne yana magana yana ce masa amerika yana ce masa ingila yana ce masa kaza sai dan sudan sai ce ta kai karto Yace kai ana magana ingila kana kartun yace? Ah, akwai inda ya fi kartun ne girma a duniya akwai inda ya fi kartun ne yace manyan titi akwai abin nan in ka faɗi garin ku kace kai a kaza kace kai a kaza sai ce ta kai gari kaza saboda shi a wajensa abin da ya fi kowanne daraja shine kasarsa kaga dan agaji abincin nan ka haƙura da ba da shi sai an kusa gama don ni kai na mai wazin ka dauki hankali nan sai nake tunanin wai kaji ne a cikin abincin karin zo a banda na kala lahu kala rasulullah ana raba kaji ba. ku ajiye abincin ku in mun zo karshe nan abin da ya sa ba za su saurare ni ba wallahi ledar za su yi ta gani kaga ka bani ina ta fama ka rike abincin ka in mun zo dab da mu tashi sai ka raba in ba ka bani ma a kawo min nawa ajiye nan dan dinyar makaho wai aka ce wai ta nuna a hannun wai an zo ana raba wai wai wai wai wai ya danya dinya dinya ce danya ana rarrabawa ana bayarwa wannan yace a a aje sai ta nuna wannan yace a a bata jikin bishiya makamu yace a ku banta wa ta nuna a hannuna dahir kenan to ka rike ka ko kuma ka miƙo min nima ta nuna a hannuna Allah ya ganar da mu da haka ya ku yan wana daga cikin kurakuran da muke yi shine ina so in kai ku ga wani abu ne na matsalar da muke ciki a yanzu na'am addinin ka shine sama da komai aqidanka ne sama da komai amma musulunci bai hana ka ka kaunaci kasarka ba ka kaunaci garinku ba ka kaunaci jama'arka ba ka kaunaci al'ummarka ba bai hana ka ba balma abu ne mai kyau ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah ko tafiya yayin ya bar Madina sahabbai suna gani a fuskarsa Allah Allah yake dawo garin sa Madina cewa ke madina faba madina madina tafiya in annabi yayi wallahi idan ya zo dawa da ya fara hango da binan madina sai a ga shaukin sa ya canja saboda ya sha'awar garin sa yana san al'ummar sa yana san jama'ar sa kai me yasa baka da aiki sai la'antar kasar ka la'antar al'ummar ka la'antar jama'ar ka wannan yasa muka wayi gari yau kasar da kanmu muke rugurguje ta galibin barnar da ake yanzu a Najeriya da zubar da jinin da ake a najeriya da kashe-kashen da ake a najeriya galiban majority mu ya mu ne saboda mun tashi ba ma kishin al'ummanmu ba ma tausayin jama'armu ba ma son ƙasar so muke mu watsar da ita mu lalata ta mu zubar da ita mu yi kazaɗanta to wannan aibu ne yanzu gashi nan muna girman abin da muke yi ka je ka ga an ƙona gari guda an tashe su ƙauye kaza an sallame su ba wasu baƙi ba ne muni in ka ji ƙaran bindiga ko an harbuwa da mu da ka mun wayi gari yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin ce yace ta biru ya ulil absar muna rugurgu da mu da kanmu idan mutum mai mulki ne ya hau kan mulki burin ya saci kudin kasar ya naɗi kudin kasar ya fashe kudin kasar ya kai kasar turawa wani ɗalibi na ya ce min yana karatu a ingila ko a amerika ko kasar turawan nan ya ce wallahi mala akwai wata unguwa mai muguwar tsada a kasar nan da nake ciki ya ce wallahi mafi rinjaye gidajen 'yan najeriya ne manyan 'yan najeriya wane-wane yana da gida nan wance-wance tana da gida nan wane-wane ya ce amma malam akwai wanda sai shekara biyar bai zo gidan ba amma wuri ne da ya fi ko'ina tsada me ake da gidajen suna nan alfa kawai sai dai masu gadi suna kaɗe su ana bayan fulawa kuma suna biyan tax wani ma haka zai faɗi ya mutu iyalinsa ba san yana da gidan ba wani ya je ya sai gida a kasar kaza ya ji ya gina gidan biliyan kaza a kasar kaza wani ya je wai dubai fa duba dubai duba gatan dubai duba arzikin dubai duba wayewar dubai amma wai dan najeriya wai ya je dubai wai ya gina wai mall babban shago na cefa ne a can ka zo ka gina a ƙasar kuma 'yan ƙasar ku su samu wayewa wannan kuɗin da ka zuba a can ka zuba a nan a ɗauki ma'aikata ka samar da birnantaka a garin ku. ka samar da ma'aikata a garin ku. ka samar da ci gaba a garinku amma ka zo ka ɗebe kuɗin mu kuma ka kai shi wata ƙasa ka je ka sa ka gina su ɗauki ma'aikatansu su yi ka ɗinsu su yi ga bala'in rashin kishin da yake damun mu. a ƙa'ida ta kowace ƙasa da ka gani idan baƙo ya shigo ya yi wani investment ya gina wani kamfani ko ya gina wata ma'aikata to akwai wani percentage na adadin ma'aikata da zai ɗauka na mutanen wannan lardi na mutanen wannan ƙasa amma mu najeriya yau ga baki nan suna shigowa kamfanin kaza wallahi ba namu bane kamfanin kaza ba namu bane amma duk idan ka je ka shiga cikin kamfanin manya-manyan manajoji da daraktocin kamfanin wallahi ba 'yan najeriya bane idan ka ga ɗan najeriya shara yake ko aikin ƙarfi ko gadi ko bawa fulawa ko direba ko dako shi ne mu gaba ɗaya amma sun gina kamfanonin a cikin jihohinmu kai ba ma wai wani ɗan ƙasar waje ba a'a ɗan kudu ɗan kudu idan ya zo nan arewa ya investment ya yi kamfanin wani abu sai ya je ya ɗebo 'yan kudin sai ya sa su mamaye kamfanin su suke rike da manajin darakta wane ne cikin kaza wane ne wane ne duk su ne idan ka ga mu yan ƙauyen ko yan garin to aikin wahala su yi aikin tono aikin um, binne kaza aikin tuki aikin shara aikin kaza amma manya-manyan guri da ake samun kuɗi ake kaza ba ku bane a wurin amma mu yanzu duk wanda yake dan arewa ne zai je kudu ya gina kamfani billahi alazim a ake da sarakunan su mutane nawa zaka dauka mana sai ka saka hannuwa takarda mutum nawa zaka dauka musu kafin kai kamfanin duk mun san masu kuɗin mu suke da manya-manyan kamfanoni a kudu majoritin ma'aikatan da suke barawa 'yan kudu ne amma mu nan 'yan kudin za su zo kamfanonin a nan amma ba mu suke ɗauka ba wannan yasa arewan take mutuwa wannan yasa najeriya ake kassara ta ake karya ta saboda me saboda har yanzu ba mu da kishin 'yan uwantaka ba mu da kishin mu, ba ma son ci gaban 'yan uwanmu ku gyara ko da addini ne za mu yi addini yana buƙatar ka tuna da naka addini yana buƙatar ka gyara addini yana buƙatar ka tallafi al'ummarka ka gyara jama'arka ka yi kaza ɗinka ka yi kaza ɗinka wannan abu ne mai muhimmanci kwarai daga ci kuma yana cikin aƙidar mu ku zauna ku yi tunani ku haɗa kanku ku zauna lafiya ku rage fitintinu a tsakaninku ku samu nasara babban abin da mutum yake samun nasara musamman mu a najeriya a ci gaba a cikin zaman ƙasar da kwanciyar hankali shine arka ta mulki da jagoranci kowa yau yana ganin abin da muke fuskanta na rarrabuwar kai a najeriya musamman mu yan arewa musamman mu musulmi da hadari da bala'in da yake fuskantar mu akan harkar siyasa akan harkar zaɓe ina shaida muku 'yan najeriya ko kuna so ko ba kwa so ko kun yarda ko ba ku yarda ba ko kun amince ko ba ku amince ba najeriya dai da tsarin demokradiyya take tafiya kuma da shi za su mulki mutane in ba ku yi ba ma turawa za su sa a dolen dole sai kun yi in ba ku zaɓa ba ma za a zaɓa muku a dolen dole tunda aka ba ku dama aka ba ku yanci ku zaɓuwa kuke so to kuma ku nuna kishin al'ummarku kuma ku rinka magana kamar yadda waɗancan suke ta magana yanzu yau duk wanda ba musulmi ba a ƙasar nan sun yi alkawari za su haɗa ƙuri'a su wuri guda ina jiye mana tsoron jin kunya a ƙasar nan wallahi sun yi alkawari za su hada ƙuri'a su wuri guda suna ba da saƙo daga sama har zuwa ƙasa coci coci gida gida unguwa unguwa cewa kada wanda ya je zaɓi ba wani ba amma mu yau ku duba yadda ƙwarƙunmu za su baje ko mun ganin da kuke yi kun fi su yawa to su sun haɗe wuri guda ko kuma yawan da kuke daga dara kun watsi wani ya fito ya san baci zai ba amma bari ya bata guri akwai wanda sun san baci za su yi ba amma su haƙura su taimaki wasu su yi kishin ƙasa ba za su yi ba amma bari a yi mai a ɓata ƙura'a a taimaka wa wasu su samu nasara matuƙar ba mu tsaya sarakunanmu da malamanmu da jagororinmu da manya-manyan 'yan siyasanmu suka zauna suka yi karatun ta daga nan wata shidan nan masu zuwa ba to ina jiya mana tsoron kar a ji kunya don za a yi wata siyasa ne bana a najeriya ba irin siyasar da kuka sani a baya ba kuma wallahi mutanen nan da gaske suke ba wasa suke ba kuma ba sa tsoron kowa kuma ba sa koyawa ku ne matsorata yanzu su da gwamnonin su mitin suke yi a za su yi su zo da ƙurɓin jihohinsu amma mu akwai wani gwamna da ya zo yake da sunan musulunci bari ya zo ya kira yan wansa musulmi a zo a taimaka tsoro yake ji ba za su iya ba bal mutum gani yake yi yau birgewa ne ya fito ya gaya duniya shi baya tare da musulunci shi ba musulunci zai taimaka ba in musulunci kake so ka je waje kaza ka yi kaza ka yi kaza mutum baya ji wani a lokacin da waɗanda ba musulmin ba suna rugurguje musuluncin suna yakar musuluncin suna ce sai sun danne musuluncin a lokacin kuma musulmi shi kuma yana kokarin nesantar da kansa daga musuluncin ya kamata mu gyara tunaninmu rayuwa dai ba za mu rayu ba sai an mulke mu amma ina gaya muku wallahi duk wahala duk muni ya kamata ya zama namu ne yake mulkar mu idan nan najeriya ya kuskure a wannan karo a wannan watanni masu zuwa ya bari mulkin nan ya fita daga hannunsa ya koma hannun wani to sai kuma mu shirya zaman azumi da gudun hijira na'am saboda a cike suke a haka za su rama suna ganin an yi musu ba daidai ba yanzu ga audio suna ta yawo ana ta faɗan me za a yi ana ta faɗan kaza an amma mu shiru kake ji ba wani ɗan siyasa da ya iya fitowa ko wani jagora daga cikin jagororinmu ko wani babba daga cikin manyanmu da ya fito ya faɗa mana wata magana ma da za ta ɗan kwantar mana da hankali mu ɗan ji sanyi sanyi me da martani ga abin da mutanen nan suke yi wallahi ba sa iya daga talakawa the choice is in your hand zaɓin yana hannunku you can choose za ku iya zaɓa kowa ya yi tunani mai zurfi ya san ina zai tafi duk lokacin da kake gudu da mota to kana duba gaban ka karka faɗa rami so? to najeriya dai sai ta tafi amma ya kamata ka yi ƙoƙari da kai za a tafi kar a barka a baya a yanzu ma da muna jin muni ne muna ta kuka muna wahala ina ga kuma gaba ɗaya ba mu bane so ku riƙe wannan na kawo muku wannan gaba ne a babin haɗin kai ku haɗa kan wuri guda ku yi haƙuri da saɓanin siyasa da saɓanin jam'iyya ku duba ceton al'umma ku da ƙasar kafin nan kafin wani lokaci in ba haka ba Allah kada ka nuna mana jin kunya idan ka zo magana katin zaɓen nan dina cikin maganar haɗin kan ayi mutane suna zaune ba su yi ba kuma ba za a je a yi zaɓen ba sai da shi ana ta nuna mana alƙaluma jiha kaza mun fi su yawa sun fi mukatan zaɓe jiha kaza na kaza ne sun fi mukatan zaɓe jiha kaza sun fi mu kaza jiha kaza sun fi mu kaza amma har yanzu muna bacci muna jin cewa tun da Allah namu ne ai zai kawo mana abin da muke so saboda tsabar mayatar san katin zaben nan fa ɗazun nan nake gani a jarida har 'yan sanda sun je wata coci sun kama wani wasu suna yin pek na ƙarya saboda suna da manufa sai sun yi to ko na gaskiyar ma ba ku yi ballantana na ƙaryar to kaga sai mu ce daga yau duk yawan wannan abubuwan da ake faɗa an yi na katin zaɓe a jiya kaza duk mu yadda da su ba duk sai an je an cikin ɗinsu an tabbatar da su kenan akwai pec kenan an buɗe ƙofa a jiya a yi katin zaɓe na pec in fojarin ne kowa ya iya yi in pekin ɗin abu ne kowa ya iya ne to kenan ana da wata manufa ko kuna kwanci kuna bacci kuna jiran Allah ya turo muku mala'ika Jibrilu da Israfilu da Mika'il dole ne mutane ku farka ku zama masu kishin bangaren ku masu kishin al'ummar ku masu kishin jama'ar ku in ba ka ba billahi azim sai kun zama bayi a ƙasar ku sai kun zama yan gudun hijira a ƙasar ku sai kun zama talakawa miskine mabarata a ƙasar ku sai kun zama masu cin ganye a ƙasar ku sai kun zama masu kaza waɗannan abubuwa ne masu tarin yawa mummuna wanda ba su da daɗi dole ne mu farka mu haɗa kanmu mu zauna lafiya mu rufa wa kanmu asiri kar mu goyi bayan dukkan abin da zai wargaza wannan ƙasa duk abin da zai tada hankalin wannan al'umma kada mu goyi baya idan muna son mu more wa rayuwar in muna son mu ji daɗin rayuwar in muna son mu taimaki mu da jikokinmu da tattaba kunnenmu ahal sunna su ne alfirka annajiya su ne wacce jama'a wacce take mai tsira mai kubuta wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'adaha bin najah ya yi mata alkawari da ainihin wato kubuta min bainin firakin a tsakanin kungiyoyi ga baki daya don haka albishirinka lokacin da kake bin annabi kake bin Sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji a ranka cewa kan daidai kake mun sha faɗa muna gaya mutane wallahi tallahi riko da alkitabu was sunna shine addinin daidai kuma bid'a bata ce dan annabi ya faɗa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi duk wata bid'a da ka sani bata ce kuma dukkan wata bata tana cikin wuta ashe lokacin da kake riko da annabi kai riko da maganar manzo Allah sallallahu alaihi ka ji a ranka insha Allah wa ta'ala kana kan daidai kuma kana kan ainihin wato shari'a sannan ahlus sunna yana da hali mai kyau aka ce ahlus sunna min ahsanin nasi akhlaqa sun fi kowa kyawawan ɗabi'u kuma wa ahrasun ala zakati anfusihim su suka fi kowa kokarin tsarkake kawukansu da bi la ta hanyar yi wa Allah baraka wa ta'ala da'a sannan suna da yawan tunani a halin suna, ba sa yin tunani na yanzu kadai a suna yin tunanin gobe da jibi da gata da citta har ma da masoro har ma da kaza ma duka gaba ɗaya suna yi ba sa yin gajeren tunani kuma duk mai hankali a wannan zamani baya tuna iya gobe kaɗai dole ya tuno shekara kaza in mutum zai gina ɗaki kar yi tunanin a'a shi kadai ya yi tunanin zai yi aure watakila matarsa za ta haifa masa 'ya'ya biyu jarirai da haka akwai buƙatar babban gado a ɗakin kenan kina akwai buƙatar yalwata idan mutum zai yi gida ya yi shi a yalwace a wasa'i idan mutum zai yi shago ya yi shi a yalwace a wasa'i idan mutum zai yi tunani shi ma ya yalwata shi ya wasa shi kada ya zama mai gajeren tunani mai gajeren tunani galiban yana yin da na sani a cikin sha'aninsa shi sa aka ce su ahlus sunna mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu fada da tunani ne masu kokarin tsarkake alaka da ubangiji ne tabaraka wa ta'ala sannan su ne al'ummatul wasatiyya su ne yan tsakatsaki ba wuce gona da iri babu sakaci hatta wajen bin Allah ba a zo a ce an je bin Allah mutum ya ce ma ya zama Allah ka san akwai wani wanda kokarin bin Allah ma sai zo ya ce shi Allah ne ko wani ma ya mai da kansa ma ya ce shi annabi ne kamar yadda da yawa muna gani wasu suna zuwa a basu wani zikiri ko wani ambato ko wani abin da mutum za a ce ya zama annabi ko ya zama Allah ko ya zama kaza a'a ka tsaya a inda aka tsaye da kai akwai Allah akwai manzan Allah akwai mala'iku akwai annabawa akwai manzanni akwai kuma bayan Allah akwai mutane akwai shugabanni akwai kaza akwai kaza dan ka kowa ya tsaya a iya inda Allah ya tsayar da shi kada mutum ya wuce gona da iri sannan kar mutum ya zamanto wato mai yin sakaci malamai suka ce Allah ya ce a cikin alkur'ani wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida an sanya ku zama al'umma yan tsakiya al'ummatul wasatiyya al'ummar da take mai tsaka-tsaki medium komai na ku tsaka-tsaki ne ba sakaci ba kuma wuce gona da iri laisu mutatarrifina la wa fihim wala jafa'a wala tashaddud ba mutane ne masu tatarruf ba ba mutane ne masu wuce gona da iri ba ba mutane ne masu kautusa al'amura ba ba mutane ne masu tsanani ba su ana suna yan tsaka-tsaki ne da ta'amalu na ma'an nususi a shari'iyya bil hikimati wal basira ahalus sunna suna mu'amala da nasoshi na shari'a da hikima nasoshi na shari'a da basira ba wai kawai mutum yana zuwa ya ga aya katsam ga abin da ta ce, kawai sai je ya bita ya ce ga abin da ta ce ba sai ya duba ya ga magabata me suka fassara wannan aya sannan kuma sai ya duba bayanin da zai yi zai haifar ahlus suna baya zuwa ya saki baki ta magana haka kawai ko da gaskiya ce za ka faɗa to sai ka duba bayan ka faɗi gaskiyar nan menene zai haifar maka akwai gaskiyar da wallahi baka kai saka faɗe ta yanzu ba kuma babu masana ka faɗe ta yanzu shirunka shine amfani kuma shine basira shine hikima wauta ne ka fito da wannan abin yanzu ka yi bayani don kulli makanin makani kowane wuri akwai abin da ya kamata a faɗa sannan kuma kowane zamani akwai abin da ya dace da shi sannan kowace al'umma akwai irin magana da ya dace da ita sannan kowane shugaba akwai irin mu'amala da ake da shi sannan kowane aboki akwai irin zaman da ake da shi sannan ko mata ce matanka guda biyu uku hudu kowa da irin yadda kake mu'amalantar ta da akwai amfani da kwakwalwa akwai amfani da basira akwai amfani da sanin ya kamata kar mutum ya zo da sunan addini ya zama mutashaddid fi din mai tsanani a cikin addini mai kuntatawa a cikin addini ko qur'ani cewa manzon Allah yi walau kunta fazzan kalbi qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhu واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين da kai mai kakkausar mu'amala ne ba mai tausasa ba kaga addini yana bukatar saukakawa yana bukatar tausasawa yana bukatar farantawa yana bukatar a yalwata wa mutane kada a ƙuntace wa mutane kada a takura wa mutane kada a matsanta wa mutane akan abin da Allah bai matsanta musu ba a takura su akan abin da Allah bai takura musu ba a'a wa kadalika ja'alnakum ummatan wasafa al-ummatul wasatiyya al'umma wacce take yar tsaka-tsaki babu hulu babu tatsarruf babu jafa babu tashaddud babu tsanantawa mutane a cikin addini manzo Allah ya ce ba wanda zai zo ya tsananta a cikin wannan addinin face wannan addinin wallahi sai ya riga shi wani ya zo ya kama yin azumi ya yi yau bai buɗe baki ba ya ƙara wucewa bai yi sahur ba ya dada wucewa ya dada wuce annabi ya gane akwai sabai masu yace ya ku sabai ku sanin cewa kar ku ga ina yin azumi yau in wuce gobe na wuce ina yin misali lastu ka hayatikum ni ba irin ku bane fa innama ut'amu wa usqa ni ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni da haka idan lokacin shan ruwa yayi ku sha ruwa da magariba ta yi kar wani ya ce tsaba tsoron Allah ba zai sha ruwa ba sai ya ƙara azumi kwana biyu kwana uku a'a ku sha ruwa saboda ni da ku ba ɗaya ba bane ga annabi ya nuna musu a sauƙaƙa wani ya zo ya alƙawari ya ce shi yana azumi zai tsaya a rana ba zai tsuguna ba ko ba zai shiga inuwa ba kuma yana yin azumi kuma ya yi bakance kuma ba zai magana ba annabi ya ce ce a gaya masa babu tsanani a cikin addini ya zo ya shigo inuwa sannan ya zo ya yi magana sannan lokacin shan sai ya yi ruwa ya sha ko kuma ya yi bakance ne ba zai bana cikin yunwa ya karya azumin ya sha ya ji tsoron Allah ya ibada kan daidai da ka shaddu anantawa ƙuntatawa mazantawa ba addini ne ya zo da shi ba shi sa zan Allah ya iya rayuwa da su gaba daya sallallahu alaihi wa sallam suka so shi suka kaunace shi da ka wannan addini wannan da'awa tana tafiya da attasamu da sauƙaƙawa a cikin al'amura ba wai ƙuntatawa ba abinda nake nufi ƙuntatawa da ya wuce gona da iri abinda nake nufi kuntatawa wanda babu shi a cikin shari'a ba ina nufin sakaci da annasi ba ba ina nufin wasa da shari'a ba ba ina nufin mulko da nasi ba ba ina nufin a canja mai annabi ya zo da shi ba ba haka nake nufi ba ina nufin a daina ɗora mutane akan abin da yake shari'a ba ta ce a ɗora su ba kada ku yi wannan babu wannan ku yi ta'amuli da nasoshin alƙur'ani da tunani mai kyau da kuma aƙida mai kyau bayan wannan ahlus sunna suna yi wa Allah bauta bi nassil kitabi was sunna da nassin alqur'ani da sunna duk inda kaga ahlus sunna to yana bauta Allah ne da abinda qur'ani yace da abinda hadisi yace kuma bai da wani littafi da yake din sa sama da qur'ani da hadisi kuma duk wata doka da ka sani ta biyo bayan qur'ani da hadisi sa jagoran shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dusturuhumul kitabu was sunna constitution din shine alqur'ani da sunna gidajensu shi ne shine tuhumar masajid masallatai su ne gidajensu mana duk inda aza suna yake yana kula da masallaci yana raya masallaci yana tsaftace masallaci yana inganta masallaci yana wazi a masallaci yana sallah a masallaci yana karatu a masallaci yana daura aure a masallaci ana sulhu a masallaci ana mitin da abubuwan da zai taimaki al'umma a masallaci hadu suna baya rabuwa da masallaci yasa wani ya ce ai duk inda a ƙasar nan ka zagaya ka ga masallaci mai kyau da banɗaki mai kyau da fanka mai kyau da ƙwar'ani ana zama ana karatu ce daga tabbatar ahalin sunna ne da ka ni ba zan gina masallaci na je na ba wani masu ba kaga wannan shaida ce mai kyau kuna sallah kuna karatu kuna darasi kuna program na addini a cikin masallaci so ake da ku ku saba da masallaci manzo Allah ya faɗa hadisi ingantacce cewa idan kaga mutum ya saba da masallaci to kai mai shaida da imani wa qudwatuhum as salafus salih jagororin su ne magabata na kwarai jirgin ruwa da za ta hau ya tsayar da su ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mazubinsu shine tawakkali ga Allah wi'ahum tawakkul ala Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabiran basira yana daga cikin khasa'is na ahlus sunna girmama karamatul awliya ma'ana ahlus sunna sun yadda akwai waliyai wannan wani wuri ne da ake tatabarza akwai yan bid'an da suke zagin ahlus sunna cewa ai su ba su da waliyai ko su ba su yadda da waliyai ba a'a akwai waliyai kuma ahlus sunna sun yadda da karamomin waliyai su waliyai suna da karamat karama ta waliyai a wajen ahlus sunna wata baiwa ce da Allah ya zaɓi wasu bayinsa na kusa da shi yake ba su yake girmama su da shi kuma sun yadda akwai wannan amma ba tsafi ba a wurin ahalus suna matsafi ba wali ba akwai waɗanda zuwa suke su yi tsafi wasu ce su waliyai mutum ya zo yana yin kuɗin takardu wai sai a ce mai wai wali ne mutum ya zo ya ɗauko wuka yana yankawa a jikinsa wai sai a ce wai wali ne wani ya ciro harshensa ya zaro ya ɗauko reza yana ta yankawa ta kasa yankawa wai shi wali ne a'a matsafi dai a'a dan rufa'ida dai a'a dan damfara dai Allah ya yi bayani a kan wani ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun Allah ce lahum al-bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah babu tsoro a tattare da su a wannan duniya Allah kawai suke jin tsoro shi suka sa a gaba wala hum yahzanun ba sa bakin ciki ranar tashi a kiyama ko a kabari ko a filin kiyama saboda sun riƙe Allah sun ji tsoron Allah shine a gaba akan komai a rayuwarsu su waye waliyai allazina amanu wa kanu yattaquna masu imani kuma masu takawa ba mamaki almajirin gidan kama wali ne amma kana sa shi ɗiban bola ba mamaki direban da yake tuka kama waliyi ne wallahi saboda sifan walittakan alladina amanu wa kanu yattaqun da haka ba rubutawa ake a goshi a cewa na wali ba ba kamar yadda waɗancan suke sai da kujerar walitaka ba ba kamar yadda ake yin taro a naɗawa ne a ce ai mun naɗa ka zama wali ba ba kamar yadda wani zai sha carbi ya ɓata bakinsa da goro ya daura rawani yadi talatin da bakwai da rabi ya ce shi ma waliyi ba ne ba ba irin wannan ba ya ce kuma duk 'ya'yansa waliyai ne ya ce kai jikokinsa ma waliyai ne ya ce kai dukkan tafakun na ma waliyi ne kaga ya ci 'ya'yansa ma za su ci 'ya'yan 'ya'yansa ma za su ci jikokinsa za su ci tafakun nan ma duk za su ci ya gama musu yanka musu rijista ga baki daya ba irin waɗannan waliyan muke faɗa ba alladina amanu wa kanu yattaqun ba tsoron Allah ko masu takawa a cikin sabai an samu waliyai wasu su walitakan ta bayyana tabi'ai an samu waliyai da karama su wadda ta bayyana tabi'in tabi'ina duka an samu waliyai da sauran bayin Allah na kwarai an samu waliyai a cikin su wanda kuma walitakan ta tabbata kamar yanzu misali bari buga muku misali daga cikin sahabbai an samu wasu karamomi da suka bayyana na bayyanan wani takan wasu daga cikin sahabbai irin sai da abubakar ya na mu ba ma shakka abubakar ai wani ne ai ko ba gaya mana mun san wani ne ko ba ka bane ba abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama aminin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama badadin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama na kusa da manzon Allah ne sayyidina abubakar sirikin manzon Allah ne sayyidina abubakar masoyin manzon Allah ne sayyidina abubakar shi ya fitar da al'umma daga cikin rudu bayan annabi ya wa wafati ya bar duniya sai na abubakar da aka sabata wilayatu walittakansa ta tabbata amma duk da haka wata rana an zo ana cin abinci kawai sai abincin nan yi ta karuwa a gaban abubakar tafiyar ta'am wannan ya faru a lokacin abubakar abinci ma da aka yana ta haɓaɓɓaka yana ta ƙaruwa yana ta karuwa a ga wannan walittaka ne umar ibn al-khattab Allah ya nuna masa rundunar yaƙi da ta tafi yaƙi ba a madina take ba tafiya ne muguwan nisa kilomitoci dubbai amma yana zaune a madina yana ba wa sabai labari ga wani ya kai hari ga wani an sare shi ga wani ya tsaya wuri kaza wani matsa kaza wani yi kaza umar ibn al-khattab wannan ba wani taka ne? akwai abubuwan da ya aikata a aikace Allah ya goyi bayansa take Umar ibn Khattab Umar da yan shi'a suke la'anta Umar da yan shi'a suke zagi Umar da shi'a suke cewa kafiri ne Umar da ba a san sa ake tsine masa albarka sai ga yin Umar ya samu ayoyi na Alƙur'ani sun dace da shi akan abubuwa dama wata rana zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya Rasulullah yadkhulu alayka al wal fajir da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba suna shiga gidanka gaba daya ya rasulullahi me yasa ba za ka umarci matanka da sa hijabi ba a lokacin ba a yin hijabi yace a suturce matan nan a hana shiga gida a lokacin kowa yana shi hatta abinci a riwaya aka ce shiga gidan annabi ake a ci abinci tare da matan saboda babu hijabi ayin hijabi ba ta sauka ba dokar hijabi ba ta sauka ba ka ta dalilin wa Allah ya saukar da hijabi sai da Umar duk matar da ta sa hijabi a duniya wallahi Umar yana da lada wata rana Sauda binti Zama a amiriya mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito a lokacin ba hijabi da daddare ta je ta je ta biya bukatarta a da mata suna fita ne ban daki wurin tsuguno da daddare maza kuma da rana don Allah ka duba mutunci ka duba kima ka duba kare darajar ya mace kuma a da ba sa yin banɗakin tsuguno a cikin gidajensu a bayan gida ake shi sa ba wuce ma ke cewa ne bayan gida da su a wajen su aibu ne mutum ya yi shadda a karamakumullah shadda mutum ya zo ya shadda a gidansa ya kashi a gidansa a'a sai dai ya fita waje ya je ya yi tona rami ya birni da haka cikin amma ni da kai yanzu burgewa ne wai hadda wani wai safe content burgewa ne ka zo ka rinka ɗafka uban kashi a ɗakinka kusa da filanka ko ba ka bane ba mutum ga ɗakinsa ga ban ɗakinsa wai shi ne burgewa ga katanka ga katifarka ga gurin fitsarinka ka je ka tsula fitsari ka je ka yi tsuhuno in ba ruwa ya kwana yana haɓaka a wannan wuri, haka za ka haƙura kana kwance wai wannan wai shine wai burgewa ai wannan ci gaban da ya to ni ba ban hana ba yawa shi yasa Allah ya jarabe mu sai mu ta shiga ban ɗakin muna faduwa aljanu ne a ciki annabi ya gaya mana shari'a ta gaya mana duk inda ban ɗaki yake akwai aljanu kaga da kanka ka zo ka gayyato aljanu ɗakin kwananka kuma in akwai wani banɗakin da ya halatta a shige shi ba a yi masa addu'ar Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith ba a gaya mu wani banɗaki ne nawa yayin wannan banɗakin to kaga shi yasa da iyayen mu da kakanni a ina yake sai aka ce bayan gida a bayan gida banɗaki yake ko ni din da mai karamin shekaru dan ni ma matashi ne zar ku dauka ko na tafi mai karamin shekaru wallahi ina tuna cewa a da ban dakuna za a yi dakuna amma ban daki a can gefen karshen gida ake yin amma yanzu aka ce a'a ka zo ka yi shi gashi nan wani ma wallahi da shi da ban dakin sa labule ne sai ce ai ba sai ya sa kofa ba ai shi kadai ne ka tsuguna a dakin ka kana sakin zawayi fa aljanu suna ji da shedanun dakin ka da mala'iku ma duk suna ji gaba da haka idan mutum zai shiga ban dakin sai ka ji wani ya shiga babban mutum ne ya shiga wajen tsuguno ya faɗi wannan gidan kashin ya yaga mai duwawa galiba abin da yake wannan abin da ake zama fasa duwawu yake yanka yake har kisa yake kuma ga shi an kasa basira har yanzu na wannan abin da ake yi mai kun su je su yi mana na plastic na roba bari ka hawa in ma mun danne shi ya daga da yar to amma ina saboda so suke muke abin nan ko ba ku gane ba to wannan duka yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu rinka gane shari'a take idan zamu shiga mu yi addu'a ko ba ka bane ba in za mu fita mu yi addu'a to isa da yake son kawo muku na na sauda ta fita ta je ta biya bukata ta dawo umar yana jin zafi a ransa me yasa matan annabi za su rinka fita ana ganin su kawai sai kama ala kad arafna ki ya sauda ala jama'a mun gane ta sauda ce mata annabi ne sauda ce mun gane ta kawai Allah ya saukar da ayoyin hijabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما umar ne ya ba da shawara aka saukar da hijabi umar ne mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka bata masa rai wata rana ya zo ya tarar da manzon Allah ya yi tagumi a gidansa mata kenan lamarin mata sai su Allah kare mu da su kuma bari gaya mu kona abu da duk inda mutum yake kowaye shi billahi azimu mace ta isa shi bari gaya muku duk sa da kuke ji duk rugurguzon ko rusau ko meye ma da yake yi wallahi tallahi matarsa ta isa shi sai kaga mutum kaya guda Allah ya jarabe su da yar yarinya karama yar shekara 17 za su ce wai me yi haka kaga yaran nan bari bari kar su tona mana asiri kuma wallahi rai ta za a gyara da yawa a ƙasar nan wasu manyan mutane ne idan ana neman alfarmarsu matansu ake rikewa matansu ake kamawa ita mace manzo ala ce innal mar'ata khuliqat min dhina an halicci mace ne da karkataccen kashi wa inna a'waja ma fi a a'lahu mafi karkatan kashi shi ƙashin haƙarƙari shi ne na samari kenan fa'iza da habta tuqimu ka sartahu idan ka ce sai ka miƙar da ƙashin haƙarƙari in ka danna shi sai ka ji ƙat to ita ma mace in ka ce za ka danna ta sai ta miƙe ta yi saiti to sai dai ɓal ka ɓallata wa kasruha talaquha annabi ya ce karya ta sakinta mace kullum haka take tafiya a karkace ba ta tafiya a miƙe yadda ka san mota da ta ci santa bore kaga ta ci santa bore kaga zaka ta haka take tafiya haka take gudu ko to haka mata suke Allah musu albarka Allah ƙara musu daraja da ɗaukaka Allah ƙara musu matsayi Allah sa mu fakar hunku ba za ka ganta a miƙe ba saboda da ƙashin haƙarƙari aka halice ta manzo Allah ya ce ban taba ganin naqisatu aqlin wa din ga tawayar hankali ga tawayar addini amma mai tafiyar da hankalin mafi hankali a cikinku irin mace ba kaji ce gaskiya ta tuno hajiya ko? ni ka gini ni wallahi da kace gaskiya ya kamata a dauki hoton ka kai matarka a ce ka yi mu baya a ka miƙa wuya Allah Allah jigan da ta'amar na bamba na biyu ke wata rana muna karatu yace yace waye ba mijin hajiya qalat ba ka san waye hajiya qalat hajiya tace waye a cikin ku ba mijin hajiya tace ba ya kawo mana kissar shehu juha qissatu juha shehu jaha yace shehu jaha babban malami ne mai karatu mai ɗalibai iya ganin ka ɗaliban shauya in yana magana da ya ɗaga kai nan haka sai ga an natsu da ya yi kaza sai ga an natsu sai wani ɗalibin shehu jaha ya je wajen iyalinsa yaron cikin ɗalibansa yana cewa kaza ai malam ya ce kaza sai kayi saurara da Allah yana wani malam malam malam ku ne malam a wajen ku ka bari ya dawo gida su gani ya ce malam fa ta ce to abinda nake son ka da shi ne ranar kaza kafin ya dawo ka zo ka ɓuya a nan amma sirri ne ni da kai ka ga me zan yi da malamin nan shehu jihar zai fita karatu ɗaura rawani ga aswaki ga kaza ga ihrami ga babbar riga ga kaza Ɗalibai suna raka shi a rako shi in ya shigo gida shikenan yana zuwa sai matar ta tashi yana shigowa gida sai ta ce cire da tun daga wani da <laughs> ce to shi da ya ce to yau kuma abin da za a yi ke ta ce cire shi na ce ya ce to sai ya cire rauni a ta ce cire babban rigar cire wannan mayafin da wani cire shi kana tahowa ka cire shi ya cire ya ce to ta ce ina so ka tafi mun kana haka kana haka kana haka wallahi malam sai ga shehu jaha malam ce to yau kuma abin ta ce da rawar rawa za ka tawo katakal katakal katakal katakal sai da ya zo har gabanta ta ce yayi ya ce yayi ta ce a shi shehu jiha bai sani wa almajiransa yana kallon to wannan wani sirri ne da duk wanda baya da aure ba ruwanmu da shi ba da shi muke ba kuma kar ya sa baki don karka shiga faɗan da mai shafe ka yawwa almuhim ku dawo mu ci gaba da tafiya abin da nake so na kai ku gare shi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya je gida ya tarar da iyalinsa kawai sun yi hada kai gare shi na faɗi wannan ne don kusan ɗabi'ar mace hali irin na mata sai haƙuri wannan ta ce kaza za a sai mata wannan ta ce gwal take so wannan mata annabi ba wannan ta ce kaza suka kawo buƙatu? annabi ya shiru ya ce shi dai ya ga annabi ne da Allah ya turo shi ba da dukiya ko da kuɗi ko da zinari ko da kaza ba ya ci abinci yau ya gode wa Allah gobe kwana da yunwa amma ga abin da matansa suka ce masa ya zauna ya tagumi yana cikin ɓacin rai da damuwa kuma duk suka haɗe kai ga baki dai kowa ta faɗi buƙatar ta suna ganin shi annabi ne ya zo madina Allah ya kawo buɗi da a makka ana zaman talauci ana zaman kaza yanzu madina shi shugaba ne shi kaza ya za a yi don ku gane duk mutumin da yake da ɗan dama dama dole wata ran matarsa sai ta sa ido ta sa rai a ɗan yi mata wani haya kuma yana da kyau a rinka yi musu welfare ɗin a rinka duba sha'aninsu kuskure ne mutum yana mawa, bai ba matarsa dama ta ɗan samu ta ɗan shakata ba to me amfanin jin daɗin da kai iyali ga wasu jaɗi ba kana nan kana nan kana kana kana ai dole ka ba wa iyalin ka su ji daɗi shi yasa kuke kuke ji matan nan suna cewa ana tsananta musu ana musu ba daidai ba akwai wani jin daɗin da za ka yi ka ba wani a waje ba ka ba wa iyalin ka ba ai babu idan kana da hali in ba ka da shi kuma ku yi auren haƙuri da kai da su gaba ɗaya kenan za Allah ya zauna cikin bacin rai da rashin jin daɗi ana cikin wannan yanayi sai ga sai na Umar sai na Umar ya gama za Allah ransa ya baci sai ya tunani ya ce ni ko me zan sa annabi ya yi dariya yau duk yadda aka yi na san cewa matan nan ne suka mai ba daidai ba to shi kuma umar mutum ne wanda yake masha Allah a ko'ina ana jin tsoronsa hatta matan annabin suna daga mai kafa to ya akwai yarsa a ciki ba akwai harsa ba ya zo ya kama fada ya ce ya rasulullahi ne ya faru annabi ce mai kaji kaji kaji kaji sai ce ya rasulullahi ni ma yanzu na baro gidana wance wance ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza ya ce ya rasulullahi da muna makka mun fi karfin matanmu amma yanzu mun zo madina matanmu ne ma suke su fi karfinmu abinda ake nufi a nan duk lokacin da mutum yake cikin talauci sau da yawa ya fi samun daman kwantarolin ɗin matarsa ta yi haƙuri da shi da rayuwa da daɗi ko ba daɗi amma duk lokacin da mutum ya samu wadata a wani yanayi wallahi ce ka ga matar tana ƙoƙarin tafi ƙarfin shi ko ta haɗa kai da 'ya'yanta su yaƙe shi ko a sa shi abin da yana so kuwa saboda wadata kawai sai manzan Allah sai ya buɗe baki sai aka ga alama a ƙwarar shi kawai sai kare su ya kama fada sai na na aisha ta ce ya umar ta ce ka je ka ji da gidanka nan gidan annabu ne ba gidanka ba ne ta ji mata fa ka duba zafi irin na umar amma aisha ta ce ka je ka ji da gidanka nan gidan annabu ne to ne Allah baraka ta'ala ya saukar da wannan aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kuma tan annabi idan kuna neman Allah da manzon Allah ne da lahira to Allah zai ba ku lada mai yawa ya nisa annabi a cikin suratul azab Allah ya kawo taron jirin ayoyin lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa وقلن qawlan ma'rufa wannan wani abu ne daban ya nisa annabi ya ko tan annabi in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muslimati min kunna ajran azima wa in kuntunna نعم إذا هل كنا تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا Jamila. ya kuma ta annabi idan kuna nufin duniya ne da gidan duniya da jin daɗin duniya to ku zo zan jiyar da ku daɗi zan ainihin wato yalwata muku in ji Allah ya ce shi zai ɗauki nauyin wannan abin da suke nema amma zan sake ku saki mai kyau Allah ya ce zan sake ku wa usarrihu kunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al akhirah idan ku Allah kuke nufi da manzon Allah da gidan lahira to shikenan Allah ya tanadar wa masu kyautatawa a cikin ku babban lada ne girman gaske shikenan annabi ya bi su da ya bada can zaɓe za ki tafi gidanku duniya kike so Allah ya cike ki ce a can zaɓe za ki abin nan da aka zo na Aisha ta ce ni ba ce ma an tambaye ni ba ta ce ina da wani abu sama da Allah da annabi to ce baiwar Allah ki sani ɗabi'ar ku ce ta mata san duniya san hutawa san shakatawa san yalwatawa idan miji yana da shi yana da kyau yayi ko Allah ya yi wa mata a annabi magana ne saboda ba da shi annabi amma idan miji yana da shi ya rubuta miki wannan ba laifi ba ne amma a tsananta wa miji a ce za a kashe aure saboda miji bai kawo yar aiki ba a ce za a kashe aure saboda anko wai wata ce wallahi ko mu ankon nan ko ran nan ya mutu da yake ba za ce ki ba ki da hankali akan anko wai za ta kashe aure ka san anko wannan atamfar da ake yi iri ɗaya guda ashirin talatin arba'in idan an yi auren wance ka san anko ankon da mata suka mai da shi hanyar business a je a siyo atamfa ta naira dubu ɗaya da ɗari biyar a sa mata kuɗi dubu biyar a anko saboda ana takura wa maza duk wanda matar su ce za ta yi anko dole ya biya wallahi akan anko sai ta yi maka bakar biyan kuka billahi azimu malam ko da kai cika ne saboda baka biya kudin anko ba ba irin waɗannan mata ba ba irin wannan matan da za ta je ta ga kawayenta da sutura da zo ta takura mai gidanta ba wannan shine bala'in da ake fama da shi mace ta je ta ga atamfa a gidan kawarta da zo ta takura mai gidanta ce sai ya ce mata mace ta je ta ga 'ya'yan makota ta ce dole mai gidanta sai ya mai da 'ya'yanta irin 'ya'yan ƙawayenta ba irin waɗannan mata ba matan da suka san albashin mazajen suna lallaba suna zama da su zaman haƙuri mata masu tawakkali mata masu juriya mata masu rufawa miji asiri ba mata masu ban kaɗe miji ba ba matan jari ba ba matan na aure ka ne don in cike ka ba wacce suna waya tana gaya tsawon tana cewa eh ba ki ta ba har yanzu ko ki dai ki ki kyaban nan ya je ya mutu ku haɗu akan tumuni ɗaya bisa takwas ko ko uku ko hudu wai tatsa ake yi wai a tatse ka ka zo ka ajiye rigar ka kafin gari ya waye an gama caji ta duk an tsintsince ta ka zo a yi kaza ko da ke baka ba da kuɗin cefane ne wadatacce shi yasa suke caji ka dan mun gaya musu ya halatta duk wanda baya ba da kudin cefa ne an caji an dan kara kudin cefa ne ba laifi ba ko ba ka bane ba so ku rike wannan gaba umar da ya wannan magana ta dalilin sa sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yace ko ku bi Allah ku bi manzon Allah ku yi da rayuwa ko a sake ku ashe Umar ya yi muwafaka da annaba ashe waliyi ne yayi yi muwafaka da Qur'ani da ku so sahabbai ku girmama sahabbai ku mutunta sahabbai annabi yana son sahabbansa yana girma sahabbansa yace da khaltu ana wa Abi Bakr wa Umar kharajtu ana wa Abi Bakr wa Umar wata rana annabi yana zaune a wani guri sai aka ce ana sallama yace je ka duba waye ne mai bude kofa sai yace ya rasulullah a wata gona ne sai yace ya rasulullah Abubakar ne yace eh, idan lahu wa bashirhu bil janna kace da abubakar yazo kafin ya shigo kuma kace da shi shi dan aljanna an zauna ana hira sai can sai aka je wata sallama manzo Allah ya ce aje a duba aka je aka duba aka zo aka ce mai waye ne yace waye ne aka ce Umar ne yace idan lahu wa bashirhu bil jannati kai mai izini ka ce ya shigo kuma shi dan aljanna ne can sai ga wata sallama ashe Allah ne so ya jero waɗannan waliyan aka duba aka ga wane ne aka ce sai na wasu ne ya ce to a tsaya dama yana zaune a wani guri ne a bakin rijiya sai ya gyara zaman sai lullube jikin shi aka ce me ya ce suriki na ne zai shigo na usman ya auri yarsa eh abubakar ma surikinsa ne umar ma surikinsa ne amma shi ya auri 'ya'yansu wannan kuma shi yarsa shi annabi ya bayar ƴaƴan ma har guda biyu wannan tara sai ƙara bayyana ne kishi na mata ya kama Aisha ta ce ya ba, ina kallon ka babana ya shigo baka gyara zama ba baban hamsa ya shigo baka gyara zama ba amma da baban da mijin yarka zai shigo Usman sai da ka gyara zama Ya yace kaifa la astahi mimman tastahi minhu mala'ika. yaya bazan ji kunyar da wanda mala'ikan Allah ma kunyar sai yake ji ba Usman ibn Affan mala'ikun Allah ma kunyar sa yake ji mala'ika ma kunyar Usman yake ji yace a shigo zai shiga aljanna amma akwai masifa da za ta same shi kun san me masifa shine maktal Usman kisa tun da aka kashe sayidina usman a madina aka masa yankan rawaye duniyar musulunci ta daina samun zaman lafiya ko rikici ya kwanta sai ya taso daman shi ya bankare kofar an ce daga kofar lokacin umar ne aka fara tun da shi ma umar kashe shi aka yi aiki. shi ma zuwa aka aka caka masa wani abu yana sallah asuba yi aiki. usman shi kuma kwantar da shi aka yi kamar yanka rago haka suka shigo suka yanka shi sai da suka tsare shi a gida ya ɗebi kwanaki baya fita sallar jam'i ali bin abi talib ne yake limanci a masallacin annabi wallahi baya iya fitowa kaga fitina ko a cikin wanda suka yi wannan abun gabaki ne ba kafiri duk musulmi ne aka yi gayya shi yasa ba a san rikici ba a san fitina a addini idan wani fitinar ta zo wallahi sallah ba za ka fita ba kuma idan wata fitinar ta zo wanda kake ganin number one ɗinka ne shine zai fada cikin fitina kuma baka yi ka kwace shi ba yanzu ka duba sabbai suna raye a madina suna kallo aka kwantar da sayyidina usman aka masa yankan rago aka yanke shi tilas matarsa na'ila ta zo za ta kare shi ta miƙo hannu suka sare hannun yatsuntan nan gaba ɗaya suka gutsure wallahi a haka ya tafi da gutsurarren waya an yanka sayyidina usman usman ibn affan ali bin abi talib shi ma kashe shi aka yi shi ma ya fito a subayi suka tsare shi a hanya suka dankara masa wani karfe a tsakiyar kansa suka kashe shi abubakar din shi ma kashe shi aka shi ma guba ne al'uzama'u yuktalun ku kula da manyan ku. ku kula da jagororinku ashe ana iya kashe manya ashe ana kashe masu mutunci wanda suke da mutunci jagororinku akwai wanda suke neman rayukansu duk wanda aga mai albarka ne mai amfani ne akwai wanda suke farautarsa su kuma su raba shi da duniya su muku asara ku kula duka wannan yana cikin tarihin musulunci abu na ƙarshe da zan tsaya a kansa ya koyon uwana ku sani cewa akwai nasoshi da yawa da suka nuna mana darajar waɗannan bayan Allah sahabbai ne duka waliyai ne na Allah daman na gaya muku cewa ahlus sunna sun yadda da tabbatar walittakan waliyai waɗanda nasu ya tabbatar da su saboda ka babu cin karo kar wani ya jefa ahlus sunna cewa ba sa son waliyai dan yana cikin aqidar ahlus sunna wa nu'minu bi karamatil awliya mun yi imani mun yadda da karamomin ainihin waliyai da haka ahalus sunna suka yi ijma'i akan mahabbatu sahaba san sabon manzon Allah ko kaunaci sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibn abul izz al-hanafi yace wa nuhibbu ashab rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairi al-khair yadhkuruhum muna son sabon manzon Allah duk inda ahalus sunna yake to zaka yana son sahabi duk inda dan bid'a kuma yake za ga yana kin sahabi akwai waɗanda a duniya ba wanda suke fada da shi irin sahabbai ba sa so a kira abubakar sai sun lalace shi ba sa so a kira aisha sai sun tsine mata albarka ba sa so a kira umar sai sun lalace shi ba sa so a kira usman sai sun zage shi akwai waɗanda su kuma Allah ya kwashe musu albarka a rayuwarsu su kuma aka suke rayuwa addinin su zagi sahabi su ji daɗi yadinuna Allah bi hada يعني يدينون الله بسب الصحابة ولعن الصحابة وشتم الصحابة وتعيير الصحابة سنا بوتا والله دزاجين صحابي سوى Suna bautawa Allah da cin mutuncin mutanen واري ta wanda ya zagi sahabi sai ka ta zagi malaminka wanda ya murna ya yi biki a kan kashe sayidina abubakar da sayidina usman da sayidina umar yanzu umar din nan fa kashe shi aka yi wani abu aka soka masa a cikinsa aka bankara aka kashe shi ya faɗi a sahu amma wallahi ma akwai 'yan bid'an da biki suke bi shekara na ranar kashe Sayyidina umar suna murna suna ba da tuta da kambe ga wanda ya kashe Sayyidina umar to aƙidar ahalus sunna tana barranta daga masu la'anta da zagin sahabbai da masu aibanta sahabbai da masu cin mutuncin sahabbai duk dan sunna na kwarai yana kaunar sabon manzon Allah kuma mu shari'a ta ce mu laifin laifinsu in ma sun yi me za mu ƙaru da shi in mun faɗi laifinsu yanzu dan arziki zai zo ya zauna a dandali yana faɗin laifin ubansa duk mutumin kirki kaddara ubansa yana aikin banza zai zo ya ce babansa mutumin banza ne sai dai in an faɗa ya shiru ya masa addu'a ya ce Allah ya fi mai to yaya wasu za su mai da addinin su la'antar sahabbai da sun fi iyayenmu tsine wa sahabbai sun fi malamanmu abokanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su suka yi wa annabi tambayoyi Allah saukar da Qur'ani yas'alunaka anil anfal yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anis sa'ati ayyana mus yas'alunaka an kaza yas'alunaka da yawa da yawa daga cikin yas'alunaka sahabbai ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in banda kaɗan. daga cikin wasu kafirai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam tambayoyinsu ne Allah ya amsa aka samu alkur'ani su suka rubuta alkur'ani su suka da haddace alkur'ani su suka yi dafan wannan addini su suka ratsa ruwa suka tsallakar da musulunci suka kai shi bayan ruwa su suka tsallaka duwatsu masu tsawo suka kai kalmar la ilaha illallah yanzu nan nan Nijar idan ka je in ka shiga wani guri sai a ce maka nan wani sahabin annabi ya taba zuwa nan gurin wallahi a nan nijar amma yanzu tasirin musulunci bai bayyana a nijar ba nijar ba kafiri majoritin su duk wallahi musulmi ne gurbin daji na kaɗe duk la'ila illallah suke doyin da ka shiga sun fi najeriya yancin samun ma musulunci masallatai ne kurum don hala kaga coci in banda yanzu da zamani ya zo da yahudanci ya zo aka ƙaƙaba musu aka shigar musu a dole dole duba tasirin islam da ku sun sahabbai ku kaunace su ku girmama su aqida ahlus sunna ne suna yaban sahabbai ba sa zagin su wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim alladhina amanu wadanda suka yi imani cewa wadanda suka yi imani suka zo bayan sahabbai cewa suke ya ubangiji kada ka sanya mana fushi kar ka sanya mana kiyayya dangane da 'yan ƙoma da su rigaye mu wanda suka yi imani ya allah kai mai tausasa ne mai jin kai ne wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al anhar Khalidi fiha abadan zalika al fawz al azim suratu tauba aya ta ɗari. ita kadai ce a cikin alqur'ani tajiri tahta al-anhar dukkan su ayoyin qur'ani tajri min tahti al-anhar ne amma ta cikin tauba aya ta ɗari tajri tahta al-anhar kuma alhamdulillah akan sabon annabi take magana wanda Allah ya musu alkawari shiga gidan gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a riwayar Imam Anas yace wa ayatul iman al-iman alama ta imani hubbul ansar san mutanen Madina sahabbai wa ayatul nifaqi bughdul ansar alama ta munafurci mutum ya kyamaci sahabbai ya rinka yin fada da ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ahli sunna ba sa kafirta junansu wani kafiri ne wani la'ananne ne wani tsina ne duk wanda ka ji yana ta daga kalma yana tsine waɗancan ya kafirce wannan wannan abu jahal ne wannan gungumin wuta ne wannan kaza ce ba ahli sunna ne baya cikin ahli sunna sifar Alu suna mutum ya zo ya zauna yana ta tsitsine mutane albarka yana neman laifin mutane yana yada laifin mutane yana bayani akan aibin mutane malamai suke cewa duk wanda ka ga yana faɗin laifuffukan mutane da aibubbukan mutane har ma izo ina kiran sunansu to wannan fa laifin kansa ya hau ya taka sannan ya leko na wani da ka kai ba a ɗora ka kai ba annabi bane kuma kai ba mai hisabi bane kuma kai ba wakilin Allah ba bane akan bayansa da za ka zo kana kiran sunan mutum ka kira shi ka tsine masa albarka kuma wallahi ko malami ne na sunna ya wannan ya kira sunan wani ya la'ance shi ko ya fito fili ya faɗi sunan shi wannan ya saba wa aƙida ta da'awar ahalus sunna saboda manzo Allah cewa yake ma balu aqwami me ya samu su wani mutane alhali wata ya san su na'am in real cases dan wani yanayi na daban-daban kaɗan akwai inda ake kiran sunan ai bayani amma bayi da yawa ba a kuma yawan maimaita shi da haka ya kamata mu gane cewa wannan da'awa tana kira ne akan a zauna lafiya ba kira ne take akan munafurci ba kuma aqida ce wadda ba ta bid'a ba ta goyon bayan bid'a kuma duk ahli sunna ya kamata ya nisanci bid'a ya guji bid'a ya guji mu'amala da bid'a da wannan ne za a zauna lafiya da wannan ne za a yi addini mai daɗi da wannan ne kuma za a samu ci gaba da haɓakar sunna ɗin da ƙarshe muna addu'a ta musamman da wannan aure da aka yi Allah Ubangiji ya sa ya ba da lafiya zaman lafiya a wannan aure ne mai girma shi ciyaman ɗin wannan local government a matsayinsa na shugaban mu jagoran mu ba mu da kuɗin da zamu baka ba mu da shadodin da zamu baka ba mu da atamfofin da zamu ba wa amarya ba mu da nakiya da zamu dafa maka amma muna da aya muna da hadisi shi shine gudunmuwar da zamu iya maka a matsayin mu na ahlus sunna waɗanda muke tare da kai gudunmuwa da zamu ba su shine mu maka walima mai maka wa'azi mu yi wa al'umma ka wa'azi duk wanda kaga ya taru a nan gudun ya zo ne dan da wannan wa'azi da girmama ka da mutunta ka muna fatan Allah ya baka ikon yi wa musulunci aiki kuma Allah ya baka ikon yi wa al'ummarka aiki Allah ya girmama kujerarka Allah ya yafe maka kurakuranka abubuwan da kake ba daidai ba Allah ya baka ikon tuba kafin ka sauka ya baka ikon tuba kafin ka bar duniya Allah kuma ya kara maka girma ya sa ku zama shugabanni a wannan jihohi namu Allah ya sa ku zama wanda za a alfahari da ku a wannan kasa gabaki daya Allah ya sa kuna sane da halin da al'ummar musulmi yan arewa suke ciki Allah ya sa kuna sane da yanayin da al'umma suke ciki Allah ya sa ku kawo gyara a siyasar ƙasar nan Allah ya sa ku inganta rayuwar mutane ku taimaka wa mutane ku sama wa mutane ayyuka ku sama wa mutane sana'a ku inganta rayuwar da security na mutane alhamdulillah jihar Jigawa ta yi fice a Najeriya tana da cikin jihohin da ko ina samun zaman lafiya idan wannan yana nuna wani abu yana nuna ikhlasi da da ainihin wato ikhlasin masu jagoranci wanda suke gudanar da mutane a wannan guri fatan mu Allah ya dada zaumar da zaman lafiya wannan jiha mai albarka sauran jihohi ma da ba samu ba Allah ubangiji ya sa su dosani na ku dosanin na alkhairi da zaman lafiya Allah ya yalwata arziki a wannan jiha mutane al'umma musulmi na wannan gari na birnin kudu muna muku fatan alkhairi muna muku addu'a kuma muna kaunar ku kamar yadda kuke kaunar mu muna fatan Allah ya da kowa gidan shi lafiya Allah ya biya muku bukatun ku Allah ya taimake ku Allah kuma ya zauna da ku lafiya ya Allah ubangiji ya sa a cika da imani masu sana'a Allah inganta sana'o'in su dalibai Allah sa musu albarka a karatun su malamai Allah ya sa albarka a ilimin su yan siyasa Allah ya albarkace su akan shugabancin su yan kasuwa Allah ya albarkace su akan kasuwancin su wanda bai da sana'a Allah ba shi abin da zai yi da mazan mu da matan mu dukan mu Allah mana albarka gaba daya barin da ka ta a nan gurin wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa